a yau ne mutanen cikin garin maiduguri suka waye gari da tashin bumabumai a wasu wurare daban-daban guda uku wanda ya da mutuwar mutane mutane shida wanda aka ce guda hudu daga ciki dukkanin su waɗanda suke dauke da bumabuman ne yayin da guda biyu suka kasance a yan kungiyar sa kan nan da ake kira civilian jetiya Wadannan tashin bumabumai dai kusan shine karo na bakwai ko kuma na shida a cewar kwamishinan yan sandan jihar a cikin mako guda wannan yanzu haka mutanen da ke zaune a garin maiduguri suka so matofa ayar tambaya kai na sake dawowar wannan tashin bumabumai na ganin cewa mutane sun so so mu ma mantawa da irin tashin waɗannan bama-bamai, kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr nimel chuku ya ce a yau da asuba ne da misalin karfe hudu aka samu tashin bom din na farko a wata anguwa da ake kira jiddari kusa da wani kotu inda ake binciken ababen hawa uh, ya ce da misalin karfe hudu da kwata ne dai aka samu wasu tashin bama-bamai guda uku a anguwar Dare Polo da ke cikin garin Maiduguri kuma biyu daga cikin waɗannan 'yan bakin wake mata ne yayin da ya kasance namiji. One of the female bombers started to unless uh, I mean, strap her uh, IED and then the male, the male among them took over the, took over the IED from her. And in the process of fiddling, just the, the IED, IED is exploded, killing the male bomber and the other female bomber. Luckily enough, the one who unstrapped her survived. Ya ce ɗaya daga cikin waɗannan mata da ke ɗauke da wannan bumabumai ta yi ƙoƙarin kunce bom ɗin da ke jikin nata yayin da namijin ya ansa a ƙoƙarin da yake na jigida da wannan bom ɗin bom ɗin ya tashi ya kashe shi ya kuma kashe ɗayan yarinyar da suke taron. Sa'an da aka yi kuma shine ita wadda ta sun ce wannan bom ɗin da ke jikinta wannan bom ɗin bai hallaka ta ba. From the survivor were, survivor were able to get some information and uh, after getting some information from her on the request of the military we handed her over for further military actions ya ce ita wannan da ke raye muna samun bayanai daga wurin ta sannan takwarorin aikinmu na soja sun buƙaci mu miƙa musu ita don ci gaba da gudanar da nasu aikin then at about 8:30 i got information from our pretty that there were two other explosions along the in Gambarun Garalo. Ya ce da misalin karfe 8 da rabi na safiyan da kuma na sake samun wani bayanin cewa akwai wasu bamaman guda biyu da suka tashi akan titin Maiduguri zuwa garin Gamboro. Ya ce ɗaya daga cikinsu na niyan kokarin kutsa watsawa cikin garejin da ke kira muna garage ne sai Allah ya hukuncin sabon din ya tashi wanda ya hallaka shi shi kadai ba tare da ya shafi kowa ba. the a away just by welcome to Meduguri. You are coming into, there was another explosion there too. Soil bomber was about to be prevented from entering the town. And the process, he detonated and uh, he died instantly with two other civilian the men. Ya a gaba kaɗan ma akwai wani bom ɗin da ya sake tashi a cikin lokacin da wani ɗan kunyan bakin wake ya ƙoƙarin shigowa cikin gari aka kuma yi ƙoƙarin hana shi. Hana cikin wannan ne sai ta da bom ɗin da ke jikin nasa kuma nan take ya hallaka kuma wasu matasan sa kai da ake kira civilian JTF guda biyu. wadda su ma wannan bomb din ya hallaka yace wannan ne ya ka adadin tashin bumabumai guda shida ko bakwai da a cikin wannan cikin mako guda da aka samu a cikin garin Maiduguri yanzu haka muna adadin mutane da suka mutu guda shida ciki har da yan kunnan bakin waken sakamakon wannan tashin boma na yau kwamishinan yan sanda Mr. Samuel Chuku ya kuma yi bayani game da hana duk wani zanga-zanga ko kuma wani taro da ya ce sun samu labarin ayan kungiyar shiya suna shirin yi a cikin garin Maiduguri a yau yace mun samu takarda daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Borno ne inda ya tabbata tabbatar mana cewa wani yayan kungiya na shiya suna shirin gudanar da wannan zanga-zanga wanda kuma ya sa su ɗaukar wannan mataki na haramta duk wani taro a yau. Information we had that uh, the shared group wanted to go on procession today after Jumat prayers. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.